وآلائه التي تترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى وخليل المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومن صار على هديهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أما بعد ويا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته فإن في تقواه عز وإن في تقواه عز وجل الإسمة من الضلالة والسلامة من الغواية والأمن من المخاوف والنجاة من المهالك ومن حقق التقوى آتاه الله نورا وضياء يفرق به بين الضلالة والهدى والبصيرة والعمى أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الأمن مطلب إنساني وحاجة ضرورية للبشر جميعا والأمن هو الدوحة التي يستظل بها الناس وتطمئن نفوسهم وتستقر أحوالهم وينتشرون في الأرض لإصلاح أموالهم وطلب معاشهم في ظل الأمن والاستتباب واستتبابه واستقراره تهدأ النفوس ويتطلع الناس إلى تحقيق الأمال وما يسو وما يصوبون إليه في ظل الأمن ينجه اقتصاد البلاد ويتآلف العباد وينتشر العلم ويتسابق الناس في ميادين الخير والفضل في ظل الأمن أيها الإخوة يعبد الناس ربهم في اطمئنان وتأمر المساجد ويتسابق الناس إلى مجالات الخير ولهذا يمتن الله تعالى على أهل مكة حيث جعلها بلدا حراما يأمن الناس فيها ويقول عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وفي آية أخرى قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم الأمن أيها الإخوة حاجة فدرية للناس جميعا مسلمهم وكافرهم صغيرهم وكبيرهم مسافرهم ومقيمهم الناس جميعا يحتاجون إلى الاطمئنان والأمن والراحة النفسية ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة الخاتمة التي أكملها الله تبارك وتعالى وأتمها علينا ورضيها لنا دينا جاءت بتحصين كل سبب يحقق الأمن ويحفظه وهذرت من كل وسيلة تخل بأمن الناس أو تجلب لهم الخوف والاضطراب إلى درجة أن الشرع حرم أو حرمت على المسلم أن يروئ أخاه المسلم فما بالكم بما هو أكثر من ذلك يقول الله عز وجل في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متأملا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولأنه وأد له عذابا عظيما ويقول في سورة الأنعام ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أيها المسلمون هل فكر القاتل قبل الإقدام على جريمته في بشاءة الذي يرتكبه وهل يتصور مدى الإثم الذي يلحقه نتيجة إرهاق روح المسلمين وهل أدرك التب... يعني التبعات التبعات الاجتماعية والإنسانية من تفكك من تفكك للمجتمع وترويع للآمنين وتيتيم للأطفال وترمل للزوجات وتثقل للأمهات ورسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لزوال الدنيا أهون على الله من قتل روح مسلمين أيها المسلمون يخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة في العبادة الصلاة وإن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الحقوق الدماء وهذا دليل على أهمية الدماء عند الله رب العالمين ودليل على أن ديننا الإسلامي العظيم حريص على توفير الأمن والأمان في المجتمع وحريص على حقن الدماء ومنع إرهاق الأرواح أيها المسلمون يصف رسولنا صلى الله عليه وسلم حال القاتل والمقتول يوم القيامة بقوله عليه الصلاة والسلام يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة رأسه بإهدى يديه متلبسا متلبسا يعني قاتله بيده أو متلببا يعني قاتله بيده الأخرى تشخب أو تشخب أوداجه دما يقول يا رب سل هذا فيما قتلني فيقول الله تعالى للقاتل يعني تأسبه ويذهب به إلى النار يعني تأستا يعني تأستا ويذهب به إلى النار يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول لهذا القاتل تأستا بمعنى هلكت ثم بعد ذلك يذهب به إلى النار أيها المسلمون روى هذا الحديث الشريف الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي سئل بشأن توبة القاتل المتأمد فتلا قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متأمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأد له عذابا مهينا عذابا عظيما ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما ما نسخت هذه الآية ولا يعني وهنا قال ما نسخت فأن الآية مهكمة ثم قال وأن للقاتل الأمد التوبة يعني كأنه يقول أن من قتل شخصا من قتل مؤمنا متأمنا ليس له طريقا إلى التوبة هذا رأي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي ليس للقاتل الأمد توبة وذلك إذا لم تنفذ بحق هذا القاتل عقوبة القتل وهي القصاص أو إذا لم يتنازل ولي المقتول عن حقه ولم ولم يسامحه ولم يتم إجراء الصلح بين القاتل وبين أهل القتيل طوائية واختيارا ويقول عليه الصلاة والسلام بشأن موضوع يعني موضوع التوبة والمغفرة kullu dhanbin asalla an yaghfirahu illa ar-rajul yamutu mushrikan aw yaqtulu mu'minan muta'ammida كأن هذا الحديث يعني عبد الله بن مسعود كأن هذا الحديث يعني يكون دليلا على رأي عبد الله بن مسعود فالقتل الأمد مع سبق الإصرار يؤد من الكبائر والأشد إثما أن يستعين مسلم بغير مسلم لقتل مسلمين أما إذا أوقب القاتل في الدنيا أو تنازل أهل القتيل عن حقهم وجرى الصلح فإن باب التوبة مفتوح للقاتل إن شاء الله أيها المسلمون ماذا يعاني المسلمون الآن ماذا يعاني المسلمون اليوم إنهم يعانون من من من من ومن اضطرابات في الأمن ومن عدم الطمأنينة على أرواحهم وأموالهم وأراضهم وذلك لتحقيق مآرب شخصية أو رئاسية أيها المسلمون ألم يعلم أن الذي بحوزته السلاح لا يجوز له أن يروع ويخوف الآخرين به حتى ولو كان مازحا أو, أو مدائما أن الشريعة الإسلامية منعته من هذا المزاح ومن هذه المداعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهل لمسلم أن يروي مسلما أن يروي مسلما أيها المسلمون كيف إذا في حالة قتل الأمر إذا كان التروي ممنوع في الشر فكيف بحالة قتل قتل الأمر قتل مسلم بغير حق فلا بد من تطبيق الشريعة الإسلامية سمها العادلة في هذا المجال والله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون والمراد بالقصاص أي إنزال عقوبة القتل بحق القاتل الأمن مع سبق الإصرار وإن في تنفيذ هذه العقوبة حفظا لحياة المسلمين وأمنا وأمانا للمجتمع وردعا للجريمة وزجرا للقتلة المجرمين كما أن تنفيذ عقوبة القصاص يؤدي إلى إخماد الفتن وإلى منع الأخذ بالثأر وإن معظم حالات القتل التي نسمعها ونقرأ عنها لها دوافع يعني ثأرية أيها المسلمون علينا جميعا أن نلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ليعيش الناس في طمأنينة وسلام وأمن وأمان فلا بد من توافر الضرورات يعني الضرورات الخمسة في المجتمع وهذه الضرورات أو الضروريات هي الدين والنفس والأقل والنسل والمال والدولة munzamatun bi taufiriha wa himayatiha li maslahatil muwatinina jami'ahum barakallahu li wa lakum wa nafa'ani Allah wa iyyakum bil qur'anil karim wa bi hadi sayyidil mursalin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah yabo mai yawa da yabo wato daɗaɗa wanda suke ƙunshe da dukkan sifofi na yabo da kamala ga Allah kamar yadda Ubangijinmu yake so kuma yarda ina yabo gare shi subhanahu wa ta'ala ina godiya a gare shi a bisa ni'ima mai girma da ya mana ita ce ni'iman nan ta musulunci da sauran ni'imomin da mai ƙirga ba zai iya ƙirga su ba da irin ni'imomi wanda suke ga sunan na yau da kullum muna cikinsu ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sufofinsa. shi ne maɗaukaki ɗaukaka ta zati ɗaukaka ta iko ɗaukaka ta isa da ƙasaita ina shaidawa Lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne zaɓaɓɓen manzo saboda haka bada ɗayansa wanda Allah ya zaɓa ya fifita a kan sauran dukkan manzanni tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suke shugabanni na shiriya da wanda suka bi bayansu da kyautatawa suka bi su Allah ya saka mu a cikinsu. tsira mai yawan gaske bayan haka ya ‘yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ku sani lallai ita ta ƙawa jin tsoron Allah shi ita ce babbar kariya daga aukawa cikin ramuka na ɓata sannan ita ce take ba da kuɓuta daga aukawa cikin halaka da fanɗarewa har wa yau ta taƙawa ita ce take ba da security da aminci daga dukkan ababen jin tsoro ita ce take bada samun kubuta da tsira daga abubuwa na halaka kalman nan ta tsoron Allah wanda ya san ta yi aiki da ita to duk zai sami kubuta daga waɗancan abubuwa saboda haka ainihin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ɗora mana za mu sami ba shi haƙƙin ne mun zama masu taƙawa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ita ta ƙawa, tana baiwa mai ita wani haske wato na musamman sannan tana ba shi dama ya fayyace ya rarrabe tsakanin ɓata da shiriya har wa yau ta taƙawa takan ba mai ita wata basira ta musamman ya bambanta tsakanin shi da makaho ‘ya'yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah ku sani lallai aminci abin da ake kira amnu security kenan. ko ka ce kwanciyar hankali wani abu ne wanda duk ɗan adam yake son shi wata darura ce ta ɗan adam ga baki ɗayan ɗan adam ga baki ɗayan su kakaf shi security ko aminci ko natsuwa ko kwanciyar hankali wannan kalma ita ce da ita ce ɗan adam yake samun inuwa da zai miƙe ƙafa shi ya tashi ya nemi na kan shi ya tashi ya yi abin da zai amfane shi duniya da lahira saboda me da amnu ne da security ake rai take samun natsuwa da shi ne wato halaye na ɗan adam suke samun tabbata har wa yau da amnu ne ake samun a sami islahi ya bazu a ban ƙasa an sami neman dukiya an sami neman abin da za a ci a sha jiki ya ƙarfi a sami yadda za a bauta ma Allah a ƙarƙashin amni ne ake samun wato ainihin kwanciyar hankali wanda rai za ta yi tunani ya za ta sauke wajibi ya za ta sauke mustahabbi ya za ta yi mustahabbi ya ma za ta yi wani abu ƙari a kan wannan wanda zai amfane ta duk sai da kwanciyar hankali ne ake samun wannan da kwanciyar hankali ne ya uwa ake samun tattalin arziki na ƙasa yana bunƙasa. amma in babu security ba amnu to tattalin arzikin ƙasa ko ana so ko ba a so ƙasa zai rika yi ya ‘yan uwa da kwanciyar hankali ne ake samun bayi hankalinsu ya kwanta har wannan ya rika kallon wancan yana cikin matsala bari ya taimaka masa wancan na cikin damuwa domin hankali na kwance amma in babu wannan sai ya zama kowa ta kan shi yake yi kai da ilimi ne da da ainihin security da kwanciyar hankali al'umma take tashi ta nemi ilimi wanda za ta san ubangijinta ta kuma ma san ilimi na rayuwa yadda za ta kyautata rayuwarta ya ‘yan uwa sai da kwanciyar hankali ne ake cewa a fara tserereniya wane na ƙoƙari ya tarar da wane wajen abin da yake nema na alkhairi wane na so shi ma ya tarar da wane wannan sai da kwanciyar hankali ake samunsa ya ‘yan uwa ƙarƙashin kwanciyar hankali amnu shi ne ainihin wato ake bauta ma ubangiji domin da shi ne za ka je masallaci ka natsu kai sallah cikin kwanciyar hankali ka tafi neman ilimi cikin kwanciyar hankali ka fita neman abinci da shi shine ake raya masallatai da sallah da ilimi da shi ne ainihin duk wasu fagage da ake so ya zama an shiga an sami ci gaba sai da kwanciyar hankali ake wannan saboda haka ne wato Allah ya yi ma wato ainihin mutanen makka ya goranta masu akan amnu da ya ba su wato security saboda me aka mai da garin makka gari amintacce gari mai natsuwa gari mai kwanciyar hankali sai Allah ya ce masu falya abudu rabba hadal bai su bauta ma Ubangijin wannan ɗakin allazi ma min jo wanda ya ciyar da su ya kawar masu da yunwa wa amanahum min hau, ya amintar da su daga dukkan abin tsoro kun san kinsar Abraham da ya taso ya zo da niyyar zai rusa Ka'aba a wannan lokaci tun lokacin jahiliya kakannin manzo sallallahu alaihi wasallam ba yadda suka iya da shi domin su ba su taɓa ganin yaƙi da giwaye ba amma saboda ɗaki ne na Allah kakan manzo sallallahu alaihi wasallam ya abdulmuttalib ya wasashe mai raƙuma wajen ɗari biyu da ya zo ya ce mai kaga ba ni raƙuma na wancan kuma ɗaki na Allah ne ga ka gashi nan Allah zai kare ɗakin shi da ya tinkaro ya taho ya ce a bashi raƙuman shi ya ce me yasa ka bani mamaki ya ba kai magana ɗaki ba sai magana raƙuma ya ce raƙuma ni ne ubangijinsu amma ɗaki yana da ubangiji ka je ga ka ga ubangijin ɗakin nan kafin ya iso Allah ya aiko da ɗairan ababe tarmihin bi hijaratin min sijid ya aiko da wasu tsuntsaye ɗauke da wasu bama-bamai a bakinsu na wuta suka riƙa jifan giwar da wanda yake kan giwan gaba ɗayansu he da aka halaka su Allah da ikon shi aka ƙara abra aka ƙyale Abraham sai da ya koma garinsu can da ya koma Yaman kenan aka saka mashi wani ciyo ya riƙa datsewa gaba-gaba tana faɗuwa da haka Allah ya halaka shi wannan wanda suka yi ƙoƙarin su kawo rashin kwanciyar hankali kenan a makka haka Allah ya yi masu saboda me saboda ɗakin Allah ne to addinin Allah shi ma ‘yan uwa ku sani addinin musulunci addini ne na Allah duk wanda za su yi ƙoƙari wai sai sun kau da shi a ban ƙasa su kawo rashin kwanciyar hankali a ƙasashe na musulmi a garuruwan musulmi don a ruguza musuluncin da musulmi wallahi Allah yana nan yadda ya kare ɗakinsa aka kasa rusa shi haka Allah zai kare addinin sa ba wanda rusa shi duk sharrin mai sharri sai dai ya yi ƙarshe sai ka ga an aiko ma masu ƙulla sharrin da wani abin da ba su isa su kare shi ba to abin da ake bukata tunda Allah ya gora ma mutanen makka ya ce su bauta ma ubangijin ɗakin da ya amintar da su to mu ma yanzu me za mu bauta ma ubangijin da ya sa mu mu bauta mai shi kaɗai shi ne musulunci mu tsaya mai musulunci na gaskiya mu gyara aƙidanmu mu gyara tauhidinmu mu gyara mu'amalanmu Allah sai ya kare mu daga sharri masu sharri kamar da ya kare ɗakinsa wannan duk ƙarƙashin amnu kenan a ‘ya'yan uwana musulmi mu sani lallai mu da buƙatar dukkan ma mutane zuwa ga security wannan wani abu ne wanda ba mai ja da shi kuma security ba musulmi ba kaɗai har kafiri ma yana son zaman lafiya don shi ma in ba zaman lafiyan ba zai iya kafircin nashi ba yaro ƙarami yana son zaman lafiya balle babba matafiyi da mazaunin gida dukkan mutane sun yi tarayya akan kowa yana son a zauna lafiya to me yasa dan me yasa ba za a sami zaman lafiyan ba yau sai a ce can rikici can an ta daban, can an kashe wancan wancan mai kuɗi wancan babban mutum wancan wane ne wai me ake nufi ne da mu zaman lafiyan ne ba a so haka ake so abin da kowa ya yarda zaman lafiya shine alheri sai da zaman lafiya komai zai gudana dan me yasa ba za a sami zaman lafiya ɗin ba saboda haka kwanciyar hankali ya ‘yan uwa ba wanda bai son shi domin da shi ne rai take samun natsuwa da wannan kwanciyar hankalin ne ake samun ci gaba shi yasa shari'ar musulunci wacce manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita shari'a cikakkiya wacce ba ta buƙatar ƙari ko ragi shi yasa ta ɗauki kwanciyar hankali security da rura ne a tsarin musulunci a same shi shi yasa duk wanda zai kawo tashin hankali shari'ar musulunci ba ta sassauta masa ba wai magana kisan kai ba wanda ma zai ɗau wani abu da zai firgita wani a musulunci shari'ar musulunci an ce ka a ƙyale shi wani abu da zai firgita wani balle kuma a ce zai ɗau makami ya kashe ran wani shi yasa aya da ta zo take bayanin hukuncin wanda ya kashe wani bayanin ba a yi shi da sauƙi ba duk wanda ya san menene ne ƙur'ani menene fiƙihun ƙur'ani me ke cikinsa ya san wanda ya kisan kai abin da aka nuna za a yi mashi in dai da gangan ne ba bisa haƙƙi bai kashe musulmi to bayanin da ƙur'ani ya yi ba mai sauƙi ba ne domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan ba bisa kuskure ba fa jaza'uhu jahannam sakamakonsa shine wutar jahannama khalidan fiha zai dawwama a ciki a ra'ayin Abdullahi dan Abbas wa ghadiba Allahu alai kuma Allah ya fushi da shi wala anahu Allah ya tsine masa wa addalahu azaban azima Allah ya yi masa tattalin azaba mai girma wannan aya ce ta alkur'ani abdullahi dan abbas da ya zo ayan nan shi da ya fahimce ta daban a cikin sahabbai banda wannan ayar aya cikin sunan an'am Allah yake cewa wala taqtulun nafsan lati harrama Allah kada ku kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqq to me yasa za a yi ta kashe rawuka yau a harbe can a bindige can a wulakanta can ai can waɗannan kashe-kashe muna tsammanin alkhairi za su jawo mana ne Allah ya ce kar a yi to don me yasa ake yi Allah ya ce kar a yi illa bil haqqi zalikum wasakum bihi la'allakum taqilun ya ku yan uwana musulmi shin wai muna tunani akan wannan duk mai kisa kan yi kisan yana tunanin wannan aya kuwa irin wannan girman laifi da za shi ya auka mashi yana ganin girman yana hararo shi a cikin zuciyarsa da irin girman laifin da irin girman wato jarima ɗin ka je ka taɓa ran musulmi haka kawai ba da haƙƙi ba hmm? shin wanda suke aikata wannan aiki suna ganin girman wannan yayin da suke yi su je su kashe rai ba bisa haƙi ba daidai ne wannan wannan kuskure ne babba ya kamata a duba domin bayan kisan kan da za ka yi abin da zai biyo baya wanda ka kashe namiji ne kila yana da mata ta zama bazawara in yana da yaya sun zama marayu ka daɗa kawo matsala cikin al'umma mai kula da su ya ci da su ya sha da su ka kau da shi ka raba shi da duniya idan yaro ka kashe wannan yaron yana da mahaifa ba a san amfanin da zai ma al'umma ba a gaba ka je ka kau da shi kisan kai irin abin da yake haifarwa kai ka san abin nan din shi kai kullum ai ta jawo bala'i a cikin al'umma shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya wato ainihin rai wato lazawalu duniya ahwanu alallah min qatli rajulin muslimin duniya ta gushe gabaki ɗayanta shi ya fi sauƙi a wurin Allah daga kashe mutum guda musulmi duniya gaba ɗaya amma ka ga yau yadda ake ɗaukar rawuka malam kamar ran shi an kashe can an harbe can an wane ne can ya ‘yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin yanayin wanda ya kisan kai yadda zai tsinci kan shi gobe kiyama annabi ya ce irin hisabin da za a yi ma wannan bawon gobe kiyama mu sani cewa a ɓangaren bauta da za a yi ma Allah haƙƙin Allah sallah ake fara duba bayan tauhidi a ɓangaren haƙoƙin bayi abin da ake fara duba jini wani ya taɓa jinin wani ka sari wani ka tsiri wani ko ko ka kashe wani wannan yana nuna maka cewa ubangiji subhanahu wata'ala bai ɗauki jini wato ƙimar jinin ɗan adam a matsayin wasa ba amma yau ya ake sai ka ga yadda ake zubar da jini abin babu kyan gani annabi yake wasafa mana yanayin da wanda ya kisan kai zai tsinci kan shi gobe kiyama yanayin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari gobe alkiyama wato za a zo da wanda aka kashe da kuma wanda ya kisa ɗin wanda ya kisan nan yana riƙe da kan wanda ya kashe ɗin da hannunsa ya rungumo kan ya tallabo shi ya yi wannan sannan kuma ɗaya hannun ma tana riƙe kuma ta tallabo ɗaya wajen saboda haka yana tahowa da shi kuma jini yana zuba yana kwarara kamar yadda nan ya zuban mai da jininsa yake kwarara to haka za a zo a lahira don a nuna tsaye da yi sai ya ce ya wanda aka kashe sai ya ce ya rabbi ya ubangiji salhaza tambayi wannan fabi ma katalta ni mene wai ya kashe ni ne ko kamar yadda wacce aka binne ta lokacin can da da laraba suke suke binne rai ita ma za a tambaye ta ko wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wacce aka binne ta da ranta me yasa aka binne ta ne to haka shi ma wanda ya kashe wani musulmi ba da haƙƙi ba shi zai tallabo shi na tahowa da shi ya zo sai wanda aka kashe ya ce ya ubangiji ka tambayi wannan wai menene ya kashe ni fa yaqulu Allah ta'ala lil qatil ai ba zai iya bada amsa ba sai Allah ya bada amsa ya ce ta ista ka halaka kai da kai kisa ba haƙi ka halaka sannan wa zuhabu bihi ila nar shikina a kama shi wanda yake sannan a tafi da shi wuta to dan Allah in haka ne me wani jin daɗi ne yadda yau ake ta kashe rawuka ka je an kashe waye jiya aka ce eh, eh girgir an kashe shi laifin me ma wani a kashe wancan babban mutum a kashe a ina kullum ka rasa wai me ake nufi ne ba za sai manyan mutane a cikin al'umma masu matsayi ko na dukiya za su taimaka ma addini masu matsayi ko na siyasa ko masu matsayi na addini masu matsayi na ilimi masu faɗa ji su ake biya ke ta a wai me ake nufi ne ko ma wa ka kashe musulmi ko game garin musulmi ne ga irin illa ga matsalar da mutum zai gamuwa amma shikenan haka kawai haka za ta tafiya jinin musulmi duniya ta gushe gabaki ɗayanta ya fi sauƙi a wurin Allah akan a taɓa jinin musulmi ya ‘yan uwa musulmi wannan al'amari yadda wasu ke ɗauka shi kamar da sauƙi wallahi babu sauƙi a ciki kuma dole akwai buƙatar a yi tunanin yadda za a kawo ƙarshen wannan amma ya ta tafiya yau a kashewa na yau shi kenan an shiru haba ‘yan uwa ai koren wani ba manyan mutane masu wanda suke su ne jagororin al'umma bai kamata a zauna haka ba kawai wani irin yaƙi wani irin yaƙi ake mana ne wani irin yaƙi ne wannan kuma wanda ake yaƙan sun kasa ganewa ya ‘yan uwan musulmi mu sani wanda ya rawaito wannan hadisi abdullahi ɗan abbas yi shi yadda ya tafi wanda duk ya kashe wani da gangan musulmi zai da ne auta duk da sahabbai sun saba mai su suna ganin in bai shirka ya tuba wata rana Allah zai yafe mashi ya saka shi gidan aljanna amma shi na ga wannan aya da ta zo a ɗauke ta yadda take wannan fahimta ce tashi kuma yana cikin manya-manyan sabai Abdullahi dan Abbas yana cikin wanda Allah ya ba su sanin fassara alkur'ani to ko ma ba mu ɗaura a yin shi ba ya kamata kai abin da za ka je wuta ya kamata mu gane ya ‘yan uwa saboda haka ainihin al'amarin babba ne wato ainihin al'amarin yana da matsalar gaske saboda haka lallai mu gane mu ɗau mataki abin da ake nan bai kamata ba abin da ake yin nan bai dace ba mutanen azara da aka yi ta kashe musu manya ya suka yi ya suka sami mafita saboda haka bai kamata musulmi wai su zauna kara zibe a yi ta musu abin da ake musu shikenan eh su a a shikenan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye eh Allah zai kiyaye addu'a ita ce babban makami amma kuma ana buƙatar ta zama tare da aiki saboda haka babban aiki na tabbatar da security da tabbatar da amnu yana nan akan kowa na farko mu sani lallai cewa wato ainihin su musulmi a yau abin da ake nufin nan da su ko musuluncin ake so a karar ko musulmin ne wallahi wannan ba zai yiwu ba ku duba yau amerika da kansu gwamnatinsu suka dawo suke ce a koma a duba dokar kisan kai su da kansu saboda wani ya ji ya harbe yara shi da kanshi shugaban ƙasa yana hawaye yana ga abin bai daidai ba to wannan ta'addancin a zo a sake duba dokar kisan kai wanda ya kashe wani ya za a yi mashi ai abin da Allah ya ce shi ne ko a dawo a bi shari'ar Allah ta daidai ko kuma a shiga cikin ɗimuwa ne Allah yanke hukunci duk wanda ya kashe wani mai ake mashi mun karanta a nafsu bin nafs eh kisas kawai wani ya kashe wani a kashe shi haka aka ce duk abin wanda ya kisa da gangan ba shi da wani magana ɗauri shekara kaza shi ma a kashe shi a gaban mutane don ya zama mai don ya zama wato wa'azi ga sauran kenan to saboda haka dukkan ainihin abin da ake yi ku duba ita ma China ce ko Indiya su ma kan magana fyaɗe da zinace-zinace su ma ce a da a sake duba dokar ba wata doka da take daidai sama da doka Allah in ba ita aka dawo ba shari'ar Allah to haka za a yi ta gauniya shi yasa muke ga duk abin da ake musulunci a duniya a yau wallahi wata bishara ce ta ci gaba wata bishara ce duk a gama zaluncin a gama barnar a dawo ma musuluncin kuma a dawo kan daidai din kuma musuluncin da ake yaƙa ba zai yaƙu ba ƙarar da musulmi ba za su ƙaru ba ƙarar da masu musulunci da garu wallahi duk ba zai yi ba a a gama musulmi suna nan akan addininsu suna nan akan gaskiyarsu ma abin da ake so kai dai ka gyara imaninka ka gyara kasuwancinka ka gyara ofis ɗinka wurin aikinka ka gyara duk abin da kake na wakiltar musulmi ka zama mai gaskiya ka zama mai imani saboda haka ya yan uwa mu sani mu a fahimtar mu abubuwan nan da ake yi ko ana yin su ne don wata bukata ta daban in dan ita ce masu bukatan nan su sani abin da malamai suke faɗi kullum bukatar al'umma ta gaba ɗaya ta fi bukatar ka kai kaɗai ya zama dan abin da za ka samu a wannan harka ta zubar da jinin al'umma da ɓata masu dukiya kana ganin ko yana ganin ko suna ganin shi ya fi a kan zaman lafiya na al'umma da ci gaban arzikin ƙasa to masu irin wannan tunani wallahi su ji tsoron Allah su gyara su kau da bukatar su a kau da wannan banna da ake a cikin ƙasa su dawo a sami zaman lafiya a kau da duk abin da ke kawo wannan ba wai bukatar su ta su karan kansu ba wannan ba shi ne zai ja masu su sami duniyar ba ko kuma lahira duniya tana samo ga wanda ya bi Allah ya bi manzansa samun duniya na tarkacenta za a samu a tafi a bacca nan kuma a je a gamu da fushin Allah saboda haka a gyara wannan abin in ba bukata ce ta wasu su kaɗai ba shi yasa ake abin mu sani lallai ba daidai ba ne annabi ke cewa la yahilu li muslimin an yurawwi a musliman bai halatta ga musulmi ya firgita musulmi ba firgitawa ba kashewa ba firgitawa malaman fiqhu karkashin hadisin nan suke ta bayani suka ce ba a yadda ka ɗau wuka ka ɗaga ta gaban mutum ba Wuka kawai ko kuma wuka za ka miƙa man zan karɓa ka miƙo ma wajen kaifin dan sai ka firgita ni aka ce ka juya kai ka riƙe wajen kaifin ka miƙo man wurin ƙota ɗin don ka ka firgita ni wannan ba a yadda ba to ina ga ka ɗau makami ka ɗau bindiga ka harbe mutum ka je cikin dare ka auka gidan mutum ka je ka abubuwa na fitina iri-iri wanda suke gaba ɗaya firgitar da musulmi ne da firgitar da garuruwa na musulmi an hana musulmi kasuwanci an hana su fita neman na kansu an ƙi a su su ji da masifar da suke fama ta talauci mutum ya taho zai shigo gari ya wajen awa biyar bai gama shigo shi ba wani wani irin bala'i ne an tsare can an tsare can an tsare can inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka ya yan uwa dole ne mu sani wannan al'amari na kisan kai da ganganci da ake yi lallai a ɗauki mataki kamar yadda shari'a musulunci tuni da ma ta faɗi matsayin wanda ya kasa wani alƙisasu ainihin Allah ya ce wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab kuna da rayuwa ya kuma abuta hankali a cikin kisasi in dai za a kisasi to za a zauna lafiya in ko za a yi ta yi a ci gaba da zama haka to haka za a yi ta zama Allah ya tsare mu saboda haka ya ƴan uwa mu sani ainihin zaman mu lafiya shine mu kuma mu bi Allah mu bi shari'ar Allah a zama ana hukunci da abin da Allah ya ce in su ma kafiran sun dawo sun ce a duba wannan dokar wanda ya kashe wani a kashe shi ashe ina ga mu da dama muna da wannan tabbatacciyar shari'ar a cikin ƙur'anin mu a cikin sunnan mu sannan wajibi ga hukumomin mu su sani babban aikin su da ke a kansu ba wai gudun me za a yi masu ko me zai faru a kansu ba shine kiyaye abubuwa guda biyar kiyaye addinin al'umma kiyaye masu su kiyaye masu hankalin su duk wani abu da za a shigo da shi ya gurɓata masu kwakwalwa a tsare shi kiyaye masu tsatsansu abinda zai jawo zinace-zinace a yi ƙoƙari a kau da shi da kiyaye masu dukiyarsu abinda zai karya masu tattalin arziki da neman na kansu a kau da shi kuma a jawo masu abinda zai sa arzikinsu ya burin ƙasa wajibi ne ga daula ta san wannan shine aikinta duk gwamnatin da bata wannan ba bata sauke nauyin da ke kanta ba domin da shi ne za a ba 'yan ƙasa su sami ci gaba wajibi ne mu kuma a matsayinmu na 'yan ƙasa mu zama masu kishin ƙasanmu mu zama masu son ƙasanmu masu son eriyan mu masu son mu domin yankin mu yanki ne na musulmi yanki ne na musulunci to wajibi ka so garinka ka so inda kake rayuwa dan duk inda ka tafi ka je ka dawo nan dai za ka zauna saboda haka ka gudu abuja ka gudu wata ƙasa duk wannan ba zai fishe ka ba in ka gudu dangin kana nan in ka tsere yan uwan na nan su su su ba su da rai magana ba ta tserewa ba ce ba ta gudu ba ne magana ne na mu zauna mu gyara Allah ya taimaki mu mu gyara Allah ya taimaki shugabanninmu su gyara Allah ya ba su ƙarfin gwiwa gyarawa Allah ya taimake su Allah ya ƙarfafe su masu neman mu da shari Allah ga kaga su Allah kai mana maganin su wanda suke neman ci gaban wannan addini Allah ka taimake su Allah ka karfafe su da dukiyar su da ilimin su da mutuncin su da kujerun su duka Allah ka taimake su wanda suke nemo mu da shari cikin gida da waje Allah ga ka ga sunan kai ne alqaharu kai ne aljabbaru kai ne almutakabbiru kai ne Alƙawiyu? alazizu alhayyu wannan sifofi naka ne ya Allah ka san su in sun fi karfin mu ba su fi karfin ka ba ya Allah Allah ka yi mana maganinsu. su ka fi mu sanin hanyoyin da za ka bi ka magance mana su Allah ka yi mana maganin su ta hanyoyin da ka sani wanda ba mu san su ba ya Allah Allah ke mana maganin su Allah ga ka ga sunan addu'a ce tamu kai ne mai karɓa kai ne mai ji kai ka ce mu roƙe ka muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka ka. Allah ka karɓa mana addu'anmu Allah ka karɓa mana addu'anmu Allah ka taimaki wannan addini ka taimaki masu taimakonsa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود والنصارى والشيوعيين والملحدين والمنافقين ومن بايعهم وسالمهم وصار على نهجهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما عليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد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 سووا صفوفكم يرحمكم الله رصوا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف وجوهكم أديدي تاسكي دوجه الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبأهل الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله أكبر صدع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر صدع الله لمن حمده ولا أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر